sha uku daga cikinsu an same su ne a birnin lagos a inda biyu aka same su a jihar edo sai biyu a kano biyu a jihar ogun sannan kuma daya a jihar ondo kididdiga da cibiyar nan da ke hana yaduwar cutuka masu yaduwa ta fitar ncdc yana cewa yanzu haka jihohi goma sha tara ne ake da masu dauke da wannan cuta a cikin su a jiya ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya jawabi ga yan najeriya inda kuma ya kara jaddada kudurin gwamnati na ci gaba da saka dokan hana yawo a jihohin lagos ogun da kuma birnin tarayyar najeriya abuja tare kuma da yin kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da haƙuri domin kuma matakan da ake ɗauka ana ɗaukan haka ne domin tabbatar da lafiyarsu da kuma kare sauran al'umma sai dai kuma a jihar lagos inda yanzu haka wannan doka ya shiga na mako biyu kenan jama'a da dama na ci gaba da kokawa musamman ganin yadda wasu 'yan zaune gari banza suka fara ɗaukan matakai na kai hare-hare a gidaje da kuma yin fashi a shaguna matakin da sanya babban sufeto janar 'yan sandan najeriya tura dakarun 'yan sanda na mobile domin tabbatar da doka da oda ga dai rayuwar wasu mazauna birnin na lagos game da wannan karin wa'adi na makonni biyu da shugaban kasa muhammadu buhari ya ayyana babban matsalar ita ce dan abin masarufi da gwamnati za ta bayar a ce a raba wa talaka saboda talaka ya dan samu sauki tunda mafi yawan al'umma sai sun fita sun nemi abin da za su ci to yanzu tunda an ce su zauna a gida kaga tabbas za su so a ce gwamnati ta taimaka a gaya wurin kyautata musu da ɗan abin da za su samu su ci da iyalansu ba a maganan wani bukata bayan abin da za a ci da iyalai to kaga anan tun da an ƙara wa'adi yanzu a menene ita gwamnati ta yi ɗamara ko kuma ta shirya za ta fitar don ta kyautata wa talaka saboda in har gobe talaka ba zai zama ya samu abin da zai ci da iyalan shi ba to maganan a ce a killace talakawa mutane su zauna a gida yana da wahalan gaske tabbas ba za mu so mutanen kasar nan kamar yadda muke ganin wayansu kasashe mutum dubu sun mutu mutum ɗari kaza sun mutu mutum kaza sun mutu ai muna na muna ta addu'o'i ba za mu yi fatan a ce kasar mu nan Najeriya mun samu irin wannan amma kuma a duba can kasan yaya gwamnatin kasan take da al'ummar kasan a ra'ayin mu dai gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma dan ba da za mu yi ne ba domin saboda komai ba dan koda dan a kare lafiyar mu ne to yunwa ma ita ma wani abu ne da ake kare lafiya ka to alhamdulillah ba wai mun ce daukan matakin shi ne dame mu ba a'a matuƙa talakawa suna cikin matuƙar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufinsa na yau da gobe kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake a bari waɗansu suna ɗaukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi wannan shine zafin mu kai amma mutum ka ajiye shi a gida kuma babu abinci da kuma akwai tsanani a ciki abin ya jibrin amurka daga najeriya